akwai wasu abubuwa waɗanda matakai da ya kamata ɗan adam ya bi don samun yardar ubangiji don samun biyan bukatoci wasu lokuta ba sai mutum ya yi dogayen wuridi ba ba sai ka yi abu kaza akwai abubuwa takaitattu waɗanda za ka yi su kai tsaye sha yanzu magani yanzu wani da cuta kamar me da me mana bar gaya muku abu guda ɗaya bar gaya muku abu guda ɗaya burga muku abu guda ɗaya wayanda daga cikinsu za ku iya fahimta cewa cikin yadda ubangiji subhanahu ta'ala za ku iya amfani da su ku samu yadda Allah subhanahu ta'ala daga cikin su barga muku wasu abubuwa takaitattu masu daɗin fada yanzu misali ka daga hannunka ka bi Allah ka yi wa annabi salati sai ka ce Allahumma kfir lil mu'minina wal mu'minat duba اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات da wannan ambato kadai Allah yana iya yarda da kai abinda kake cewa abinda kike cewa ya Allah kai gafara ga mumine maza da mata kana cewa duk muminan duniya tun daga zamanin annabi Adamu alaihi salatu wassalam ila yaumina hadha ya Allah kai musu gafara to a ka'ida annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna lillahi ta'ala malikan lalle Allah subhanahu wata'ala yana da wani mala'ika na musamman kullama da ali akaihi bi khairin duk lokacin da kai addu'a alkhairi ga waninka kace Allah ya gafara ga mumine maza da mata sai Allah ya ce duk adadin mumine maza da mata na duniya daga farko har ƙarshe kai ma Allah ya maka gafara sai ga duniya ta buɗe maka fal kun san da wannan sirrun azimun har wani hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ce Allahumma kfir lil mu'minina wal mu'minat Allahumma kfir lil mu'minina wal mu'minat Allahumma kfir lil mu'minina wal mu'minat so 27 a rana wannan zai zama dalilin da za ka samu arziki a rayuwarka ba za ka zauna a bisa talauci ba kuma wallahi akan haka muke wani na san zai buƙaci ma a ƙara ƙarfafa mai da dalili daga cikin abubuwan da suka gabata ɗin na tabbatar da za ka koma can cikin suratul qital suratul muhammad za ka ga inda Allah ke cewa فاعلم أنه ilaha إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم